miyar ni'imar da ba ta yankewa. fi ha abada, inna Allah indahu ajrun azim. Za su zauna a cikin waɗannan aljannatai, zaman da ba shi da ƙarshe, don sakamako akan ayyukansu nagartattu waɗanda suka aikata a duniya. Hakika, a wajen Allah akwai lada mai girma ga wanda ya kamanta umarninsa ya nisanci abubuwan da ya hana.